ङ्का सञ्ज्ञा कथने madalla masu sauranmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na filin sanin ya kamata shirin da kamar da kujijinsa shehin malami imam ali sunna wal jama'a wato sheikh mala abdul wahab kan jagoranci wannan shiri to kamar yadda muke faɗa muku cewa dattijo alhaji haruna tayar hungu shugaban rukunin kamfanin tayar oil shine wanda ke ɗaukar nan kamun wannan shi da kare dokar muna fata ubangiji allah ya ƙara saka da alkhairi kuma Allah inganta arzikinsa ya kare masa arzikin saboda alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama to alhamdulillah masu sauraro kamar yadda kuka ji a halin yanzu to malam ba zai samu damar zarafin kasancewa da ku a cikin wannan shiri a wannan lokaci ba amma akwai wanda zai mana malamin a wannan lokaci wato shine shehin malami shek Malam Abubakar Abdulsalam wanda aka sai da baban gwale insha Allah shi zai kasance da ku masu sauraron mu zuwa lokacin da ka ɗiba wannan shiri dan haka amma don hukumar gidan dan karo da ku masu sauraron namu nake malamin nan marhaba lai da kasancewar mu akar baka labarin ka da isowa barka da malam alhamdulillah to alhamdulillah bisa tsari na wannan shine kamar da aka saba kafin mu karanto sakon da muka ba ku dama ku turo mana ta lambar da muka ba ku alal muka ba malamin dama domin i kare mana nasiha ko kuma fadakarwa dangane da harkokin musulunci to yau insha Allah Sheikh Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwale zai mana bayani akan soyayyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fatan mu Allah cika zuciyar mu da kaunar tasa kuma Allah ya inganta mu da kaunar tasa kamar yadda ya kamata da haka zan kuma gare shi insha Allah in ya kammala nan gaba kaɗan zan karɓi kuma sakon da ku turo mana lambar da muka ba ku kar ku manta cewa za ku iya turo sakonnin kai tsaye ta wannan kafar sadarwa ta Facebook a www.facebook.com slash Sheikh Abdulwahab Abdallah ko kuma ta email address mu a Bimbas Foundation at gmail.com insha Allah an turo Allah su yadda za mu bude kuma za mu karanto su kamar yadda ya kamata don kuma ga bawan Allah nan wato malam Abubakar Abdulsalam baban gwallo mun yi dora kar kuma ka manta kamar yadda muka faɗa cewa dattijo Alhaji Haruna Tayar Hungu hadimu sunna shine wanda ya dauna yin kama wannan shi muna fata Allah ya karasa kamar da daidai akarbakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa hakika Ubangiji subhanahu ta'ala ya yi wa ɗan adam baiwa da ya halicce shi tsakanin jiki da kuma zuciya wanda kullum zuciyar ɗan adam ita ce take riya masa abubuwan da za su gudana dangane da abin da ya shafi jikinsa baki ɗaya ita ce kamar mamallakiyar jiki wanda da ita ne jiki yake zama jiki in ba ita kuma jiki sai zamanto ya zama mataccen jiki mm. to daga cikin abubuwan da ba a sa wa zuciya baki a kansu akwai so da ƙi wanda so da yawa malamai suna ta ƙoƙarin nemo ma'anarsa amma ba su samu ba kawai suka ce sai dai an tambaye ka me so ka ce so shine so domin babu wata kalma da za ta fayyace ma'anar so ɗin sai shi sai ita so din kawai illa dai kawai akwai wasu abubuwa da idan suka bayyana to akan gane cewa akwai so din wani lokacin shigar san a cikin zuci ba a sanin san da yake shiga sai lokacin da aka ji shi tukuna sa'annan ake gane akwai shi haka masu malaman suke cewa wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi da so shine takurar zuciya da kuma canjawar yanayinta da irin abubuwan da ke da alaka da ita lokacin da labari ko kuma bayani ko batun wani da ake so ya gifta to idan har muka ɗauki so da wannan ma'anar sai mu ce wani lokacin so yakan riga nufi a cikin zuciyar ɗan adam kuma ɗan adam Allah ya buɗe wa zuciyarsa damammaki ta san abubuwa da yawa amma babu wani abu da ɗan adam ya taɓa so a duniya da ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam san Allah san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam san addini to abin da yasa yawanci baka cika jin an ce san Allah ba na'am sai ka ji an ce san annabi ba baka ji gajin an ce san addini ba sai ka ji an ce san annabi ba wai dan an manta da san Allah da san addini ba sai dan Allah ubangiji ne ba mutum bane addini kuma wani abu ne da yake ma'ana ce ba mutum bane annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ne da yake da irin halitta ta mutane don haka kai kuma ɗan adam abin da ka fi ganewa yawanci ya fi ɗamfaruwa a zuciyarka shine abin da yake irin naka to sanda ake wa annabi sallallahu alaihi sallama irin sanda ake wa ragowar mutane ne da ƙari kuma a kai saboda shi nasa ibada ne dalilai na shari'a sun nuna mana cewa san annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne wanda dole ne mutum ya yi idan mutum kuma ya yi ya sauke nauyin da aka ɗora masa ya yi abin da aka umarce shi don haka kawai karamcin Allah ne ya sa Allah yake saka maka akan kan san amma ba wai don kayi wani abin da yake alfarma kai wa annabi <clears throat> Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani mai girma ya gaya mana a cikin ayoyi daban-daban ayoyi daban-daban da suke nuna cewa lallai san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajibi ne daga cikin ayoyin ubangiji yace qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin aya ta 24 a cikin sura ta tara suratu at-tauba mahallin shahid a ayar shine ubangiji ya faɗa abubuwa guda takwas da ɗan adam yake son su bisa ɗabi'a iyaye da 'ya'ya 'yan uwa da mata dangi da dukiyar da mutum yake juya ta da kuma kasuwancin da ya sa a gaba da kuma wato ainihin gidan da yake ciki ko kuma ya gina yake son sa wannan su ne abubuwa takwas wanda ɗan adam ya fi ƙauna a rayuwarsa aka ce to in ka auna san da kake musu kuma ka auna san annabi sallallahu alaihi sallama wato da san da kake wa Allah da san da kake wa addini da jihadi domin ɗaukaka addinin kaga wayancan sirrin jayo wayannan ukun to haƙiƙa mutum ya gama yawo kawai sai dai ya jira har Allah ya zo da hukuncinsa domin Allah baya shiryar da mutane wayanda suke fasikai zuwa hanyar aljanna a cikin fasikancin nasu sai dai in sun bari sai ya kirga rashin san annabi a matsayin fasikanci kuma a bisa ka'ida ta usulul fiqhi a shari'ar musulunci duka abin da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mai yinsa da fasikanci to yin abin haramun ne asali yin kishiyar abin kuma galibi yakan zama wajibi da wannan ne aka gane cewa san annabi sallallahu alaihi wasallama tilas ne ta yadda in kai ba alfarma kai masa ba ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul ahzab aya ta shida yake cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabiyu anan abinda ake nufi abinda yasa kuma aka tabbatar da cewa shine saboda alif da lam da aka sawa kalmar nabi wacce take nuna ahad zihni da kuma ahad huzuri ah, wato tana nuna da zara an ce annabi kai kanka ka san wanne ake nufi sannan kuma a annabawa sun zo sun shuɗe wanda yake na ƙarshen su wanda a yanzu shine annabin wannan al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa aka sa alif da lam dan wakilci wannan ma'anar cewa annabi Muhammadu aula bil mu'minina min anfusihim shi yafi cancanta musulmai mu'minai su so shi su kaunace shi fiye da yadda suke kaunar kawunan su shi da kansa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin hadisai da yawa daga ciki akwai hadisin Abdullahi ibn Hisham wanda Imam al-Bukhari ya rawaito yace mun kasance tare annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike hannun sayyidina Umar sai sayyidina Umar yace ya Rasulullahi wallahi kai na fi so fiye da komai in ban da raina ni kawai na fi son kaina a kanka sai manzo Allah ya ce a'a na rantse da wanda raina yake hannunsa sai na zama na fi soyuwa ka fi so na fiye da kanka to sai sai na umar ya ce to yanzu ya rasulallahi na fi son ka fiye da yadda nake son kai na sai yanzu Allah sau salama ya ce to yanzu nan kai abin da ne daidai kuma shine ya dace ya umar ibn hajar Allah ji kansa da rahama a cikin fatahul bari yake cewa abinda manza Allah ke nufi da al'ana ya umar ai al'ana tsakta bi ma ya jibu wannan shine mafi kyawun abin da aka fassara wannan ma'anar da shi wasu sai su ce a'a ai yanzu kai imani kamar da a na Umar bai imani ba kenan al'ana araft yanzu da na gaya maka ka sani wanda kuma rashin sani asali ba aibi ne ga wanda yake kan turba ta neman sani kuma wanda an gaya masa zai ji yadda da abin da aka gaya masa sannan ya zo a cikin ingantaccen hadisi har yanzu wanda hadisi ne ya shahara kowa ya haddace shi manzo Allah sama ce abubuwa guda uku wanda ya same su ya samu zaki da dadin imani daga ciki manzo Allah sama ya ce ya zama Allah da manzansa su kafi so fiye da duk wani abin da ba Allah ba ba manzansa ba da hadisin Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Anas yake cewa daga wani mutum ya zo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa ya rasulullah yaushe ne tashin alkiyama maza Allah sallama ya bijirar da kansa bai ce masa komai ba da ya ƙara tambayarsa sai manzan Allah sallama ya ce me ka tanadar wa alkiyamar sai ce hubbullahi wa rasulihi hubballahi wa rasulihi hubballahi wa rasulihi na tanadar mata san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah sallama ya ce fa kama a man ahbabta eh lalle kana tare da wanda kake so ga hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi wanda ke cikin sahihu Muslim a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min ashaddi ummati hubban li nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi manzon Allah sallallahu ya nuna falala da darajar waɗanda suke son ya yace wanda suka fi kowa ƙaunata a cikin al'ummata ma'ana suka fi kowa sauke wajibin da ya wajaba a kansu wasu mutane ne da za su zo bayana kowane ɗaya daga cikinsu zai dinga burin ina ma dai ya ganni in ya so a karɓe masa iyalinsa da dukiyarsa gaba ɗaya ya amince a kan ya ga annabi sau ɗaya sallallahu alaihi wa ala'ali sallam ga hadisin abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku so allah saboda wato abin da Allah yake baku na ni'imarsa ni kuma ku so ni saboda san da kuke wa Allah wa ahibbu ahla baiti bi hubbi kuma nima ku so ya'yana saboda san da kuke min mm. Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin Sunan bi isnadin Hassan sannan Imam al-Hakim ya rawaito shi ya inganta shi a cikin Mustadrak kuma Imam zahabi ya taya shi ma'ana ya tabbatar da shi akan wannan hukuncin kaga wannan yana nuna mana a manzala sama da kansa ya ba da umarnin cewa a so wato san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajibi ne kuma annabi sallallahu sallama ya haɗe dukkan wasu dalilai da za su iya sawa a so mutum dalili na farko dalili na dangantaka annabi sallallahu alaihi sallama idan kowace al'umma tana nuna annabinta wannan al'ummar za ta nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi a ɗabi'ance kuma duk abin da yake shine naka zuciyarka tana karkata zuwa gare shi galibi ko gasa aka zo yi tsakanin makarantarka da makarantar wasu sai ka kafi son 'yan makarantarka su ci ma'ana kamar dai kafi son 'yan makarantar ta yanzu lokacin da jarrabawa ta samu a makka lokacin da aka yi turmutso amina bara waccan shi kenan da aka ringa faɗar waɗanda suka mutu sai ka ji in aka ce maka 'yan najeriya kai dan duka wanda ya mutu musulmi ne a wurin eh, to amma dai sai ka ji a ka kai dai yawwa alka <laughs> <laughs> ba yan Najeriya a ciki to kuma ragowar ma kaga ai mutane to dan adam yakan so abu saboda shi ne nasa mm. alaka ta dangantaka to mu annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa la nufarriqu baina ahadin min rusuli wannan aqida ce cewa duka annabawa namu ne dan kiristoci ba addinin mu ɗaya da su ba ba zai sa mu zagi annabi isa ba namu ne dan yahuda ba addinin mu ɗaya da su ba sun ce suna son annabi isa ba zai sa kuma mu ki son annabi isa ba to wannan kenan na biyu akan so abu saboda yana da kyau yana da abubuwa wanda zuciya ta takan jayi zuwa wa'annan abubuwan to annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba halittar mai kyau irin sa ba ko annabi yusuf da matsayinsa da darajarsa da irin abubuwan da Allah ya bashi amma cikin hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi mi'raji da ni an yi iraji da ni zuwa sama ta ɗaya sai na ga yusuf a can wa utiya ya al jamal an ba shi rabin kyau wasu malamai suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya haɗe ragowar kyau ɗin gabaki ɗaya sannan abu na uku da kan sa a so abu wato a idan ya zanto wannan abin yana taimaka maka to duk duniya da mun san cewa ba wanda bai amfana da annabi sallallahu alaihi wasallam ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya aiko shi dan ya zama rahama ne ga talikai baki daya dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka mana ta bangarori daban-daban mu mu'minai ta hanyar sa zamu shiga aljanna insha Allah to kaga kuwa akwai taimakon da yafi wannan sannan hatta kafirai ma sanadiyar Allah ya aiko annabi sallama a lokacin da a cikin su kuma sun kasance a cikin al'ummar sa yasa ba a halakar da su ba irin halakawa da ake wa mutane gabaki daya a wato shine azaba ta istisali a tumbuke mutane gaba daya su mutu kamar da aka yi wa mutane lokacin annabi Nuhu aka saukar musu da ruwan tufana sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya amfana da mu da nasihohinsa ya amfanar da mu da shawarwarinsa ya amfanar da mu da tausayinsa ya amfanar da mu da dukkan wani abu da ka san ya kamata mutum ya amfanar da mutane shi annabi sallallahu yana cewa babu wani annabi da aka aiko face sai ya tsoratar da al'ummarsa game da jujal da zai zo ni ma ina tsoratar da ku game da jujal. amma kuma zan gaya muku abin da babu wani annabi da ya gaya wa al'ummarsa kun gani annabi sallallahu yana da kwadayin mutsira hamma yake cewa in yakhruju wa ana fikum fa ana hajijuhu wa in yakhruju wa ana lastu fikum fa kullu mri'in hajiju nafsi ya ibadallahi fasbutu ya ibadallahi fasbutu annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wannan so saboda haka kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya cancanci a so shi dan wannan ma sannan abu na karshe shine kakan so abu dan ya cancanta to annabi sallallahu alaihi wasallama shine abarru bani duniya وأعظم من شكري وأكرم مخلوق على سائر البشر به الله قد أهدى إلى الناس رحمة ومنه ضياء الحق في الكون قد ظهر تبارك ربي إذ أعد محمدا وزكاه بالتقوى وبالعلم والخبر فبات فبات اعتقاد فبات فبات اعتقاد الحق من أخلاقه وخير عباد الله أقدر من أقدر من صبر جهيرا بأمر الله يدعو مبشرا وينصح من لاقاه بالآي والنذر wato annabi sallallahu alaihi wasallama shine yafi kowa biyayya ga Allah a duniya shine yafi kowa karamci a cikin halitta shine yafi kowa a'zamu man shakar shine wato yafi kowa godewa Allah subhanahu wataala da shi Allah ya shiryar da al'umma in ka kalli rayuwarsa tun yana karami ka kalli duk wanda ya rayu irin wannan rayuwa in ka ji sai ka kaunace shi ka ji tausayin tausayinsa mahaifiyarsa ta rasu bai girma ba yana shekara shida mahaifinsa ya rasu saura watanni a haife shi mm. kakansa da yake rike shi ya rasu ga shi dai abubuwa da yawa ga gaskiya ga rukon amana da'an nasa littauhidi wal hubbi wal wafa da bil husna wa bil athari shine ya kira mutane zuwa ga tauhidi ya kira mutane zuwa ga ƙaunar juna ya kira mutane zuwa ga cika alkawari wato ya dinga yin kyauta da abubuwa mafiya kyau sa'annan wato duka abin da annabi sallallahu ya sai kaga shi ne abin da fi kowanne to shi san annabi sallallahu alaihi sallama yan uwa wato daban da yi masa biyayya da yawa wasu suna ganin cewa san annabi shi shine yi masa biyayya na'am yi wa manzala sama biyayya na ɗaya daga cikin abubuwan da idan dai har ba ka son sa to ba zai yiwu a gani a tare da kai ba to amma kuma san yana nan shi ma wanda idan ka kalli rayuwar sahabbai za ka ga su ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya amma kuma soyayyar tana bayyana ƙarara idan ka kalli irin yadda suke mu sai ka ga mu muna taƙaitawa ma wato akan irin yadda su suke a ah, wanda da a ce kuma za mu bibi irin rayuwarsu muga irin yadda suka mace wajen san annabi sallallahu alaihi salama kamar yadda bahaushe yake faɗa to to wallahi da ce ka mu mun takaita kwarai da gaske a misali an tambaye na aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi aka ce kai fa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi salama yaya kuke san annabi sallallahu alaihi wa ala ya san ku yake da shi sai ya ce kana wallahi ahabbu ilai ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abna'ina wa ummahatina wa min al-ma'il baridi ala dhama ce san da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi san da muke wa iyayenmu dukiyarmu da ƴaƴanmu da da iyayenmu maza da mata da kuma mun fi son sa fiye da yadda muke son ruwa mai matukar sanyi a lokacin da ake tsaka da rana haka zalika ya zo a cikin sayul bukhari daga urwatu bin mas'udin saqafi Allah ya kara yadda a gare shi kafin ya musulunta da ya zo suna tattaunawa da manzo Allah sallallahu alaihi akan yadda ya kamata a bullo wa shigar manzon Allah maka da yadda za a yi sulhu lokacin da ya zo zai shiga maka zai yi umra aka dakatar da shi aka yi sulhun hudaybiya da ya koma shi urwatu bin mas'udin saqafi din yace wallahi ma ra'aitu yake cewa wallahi laqad wafattu ala al-muluk naje gurin sarakuna wafattu ala qaisar naje wajen caesar qaisar kenan sarkin fasha wa kisra naje inda sarkin rum wa wannan na naje can sarakunan kasashen habash kamar yanzu Ethiopia da Eritrea kenan da kasashen da ke kewaye da su yace wallahi ban taba ganin wani sarki a duniya da ma'abotansa abokansa suke girmama shi suke mutunta shi kamar yadda Annabi Muhammad sahabbansa suke masa ba yace wallahi inin takhama nukhamatan in har yai kaki ta fada wato baya yin kaki fate sai ya fada akan tafin ɗaya daga cikin su ya shafa ta ya shafa a fatarsa wanda wannan ya tabbata cewa sahabbai suna neman tabarrikin dukan abubuwa da annabi sama da suka fito daga jikinsa wanda kuma wannan ya tabbata a haƙƙin annabi sallallahu alaihi amma bai tabbata a haƙƙin wani ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallama haka yazo a cikin hadisin burai da Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa kunna idza qa'adna mun kasance idan muka zauna a wajen annabi sallallahu alaihi lam narfa' ru'usana ilaihi ba ma iya dago kanmu saboda i'zaman lahu saboda girmama shi imamul bai haƙi ya rawaito ga hadisin Anas dan Malik wanda ke cikin sahihu Muslim yake cewa haƙiƙa na ga Annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam a daidai lokacin da mai aski yana aske masa kai wato sahabbansa suka zo suka kewaye shi ba abin da suke bukata illa su ga gashin Annabi sallallahu ya faɗo daga hannun wannan mutumin su karɓi gashin abin haka suka dinga yi sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wato saboda annabi sallallahu alaihi sallama shine yafi komai a zuciyarsu yafi rayuwarsu yafi komai shine mafificin malamin su mafificin mai ba su tarbiya mafificin komandan su mafificin jagoran su imamu limamin su shugaban su a duniya da kuma lahira haka suke yi lokacin da yake da rai a lokacin da ba shi da rai ma kuma haka suka shiga da yi ta kai saboda tsananin ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da manzo Allah sallama ya tura rindina ta mutum goma domin su su je su biya masa wata bukata sun tafi su su goman aka tare su a hanya wasu ƙauyawa suka tare su a hanya suka yi musu fashi da ta'addanci suka kewaye su suka ce to ku yi saranda ku sallama a tafi tare shugaban nasu ya ce wallahi ba zan taɓa yadda in sauka ƙarƙashin kulawar wanda ba musulmi ba ba zai yiwu ba to sai suka yi yaƙi aka kashe mutum bakwai har da shugaban nasu sai zama saura hubaib ibn Adi da kuma wato Zaid ibn Dafinna da kuma wani daga cikin sahabbai ƙarshe su sai suka kama su sai suka tafi da su akan cewa za su ba su kariya ana cikin tafiya kawai sai suka yaudare su suka ɗaure su sai ɗaya daga cikin wannan sahabban guda uku sai ce wallahi to daga nan ba zan ƙara ko ina ba ni ma sai dai in bi tafarkin ƴan uwana da aka kashe shi ma aka kashe shi ya zama saura Khubayb da Zaid ya zama saura Khubayb da Zaidu ibnu da Sinna Allah ya ƙara yadda a gare su su kuma sai aka kai su maka ko da aka kai su maka sai aka siyar da su aka siyar da Khubayb a hannun waɗanda shi kubaib din shine ya kashe jagoransu a yakin badar wannan yasa suka dinga azabtar da shi har suka kawo shi tan'im za su kashe shi suka ce abin da muke so abu ɗaya zaka faɗa kawai ka ce ina ma dai a ce Muhammadu ne a wannan halin da kake ciki ya kalle su ya ce wallahi da a ce kaya ta soki manzon Allah sama gwanda in kasance a cikin wannan yanayin da nake ciki suka ce to fa kashe ka zami yace to ku banna in sallah raka'a biyu suka ba shi dama ya yi sallah raka'a biyu ya ji daɗin sallah ya ce wallahi ba don kasu ga cewa tsoro nake ji ba da sai na ci gaba da roƙonsa su ba ni dama in yi sallah amma sai ya ɗaga ya kallo inda madina take ce allahumma ablik kamin ni, salam allah ka isar da gaisuwa daga gare ni zuwa ga annabin annabinka manzon Allah sallama yana tare da sahabbansa mu'jizarsa ta bayyana yace yuqtalu al'ana khubayban khubaybun yanzu nan za a kashe Khubayb wa alayka salam to shine kawai rera wasu baituka yace walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dinil ilahi wa in yasha yubarik ala ashla ala a'tabi shilwin mumazza'i yace ban da badan an kashe ni a matsayina na musulmi wai a ce ta dama na faɗi ko ta hagu ko ta gaba ko ta ba ruwana Sai domin na yi haka ne domin ɗaukaka addinin ubangiji ko fi zatil ilahi don Allah ne in Allah ya ga dama duk wata gabata da ta faɗi ko ta tsage sai Allah ya sanya albarka a cikinta to kaga yadda suka siyar da rayuwarsu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan bawan Allah daga cikin mutanen Madina wanda aka hada shi da wantaka da shi da abdurrahman ibn auf dan uwansa na dangantaka cikin mutanen madina eh, ya kasance abin nan ibn rabi sa'ad ibn rabi Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da aka zo ya wanda shine ya raba dukiyar biyu ya ba abdurrahman rabi yace ce mu je ka kalli mata na wacce tai maka ka gaya min in sake ta ta idda ka aure ta mu je ka karɓi gona ta zan raba ta biyu ka ɗaura biyu ya ce masa Allah ya sanya maka albarka nuna min kasuwa to wannan sa'ad bin rabi din an fito yakin Uhud da shi Allah ya ƙara yadda a gare shi aka buga aka buga aka yaƙi ƙarshe da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi yana duba wanda aka kashe ya duba masu rai ya ga bai ga sa'ad bin rabi ba sai ya ce ina sa'ad bin rabi manzo Allah ya ce aje a nemo shi can mai neman nasa yana zuwa sai ya je tarar da shi kama abdullahi bin rawaha ne ya tarar da shi a cikin jini ya yi jina-jina jini yana ɗibansa zai mutu kawai ya gan shi ya ce manzan Allah ya ce ka zo ya ce ba zan iya ba ya ce ka duba jikina an soke ni suka goma sha biyu wa innahu qad zat maqatili mm. an kuma kai inda daga nan sai mutuwa ya ce amma ina so ka je ka karasa wajen annabi ka ce ina gaishe shi a fafilin yaƙi ya ce kuma ka gaya wa mutanen madina la uzura lakum inda Allah wallahi ba ku da wani uzuri da za ku iya gaya wa Allah in kutila rasulullah sallallahu wa ahadun minkum hai in kuka bari aka kashe annabi kuna da rai an je yaƙi an dawo an samu asarar rayuka da mm-hmm. yawa mutane sun yi shahada wata bayar Allah cikin mutanen Madina ta zo kamar yadda aka saba al'ada suna taron mutane su dawo mutanen su dawo mm. tawaga farko tana zuwa ta ce ina manzan Allah suka ce ki yi haƙuri mijinki an kashe shi ta ce ba shi na tambaye ku ba aina rasulullah wa'anda suka taho tawaga ta biyu suna zuwa suka ganta suka ce ihtasibi an kashe ɗan uwanki shi ma ya mutu ta ce ni ba shi nake tambaye ku ba hmm. aina rasulullah tawaga ta uku ta tawo aka ce ɗanki ma ya mutu ta ce ina rasu manzan Allah aka ce gashi can a baya tana zuwa inda manzan Allah take yake ta ce to kullu musibatin ba'daka tahunu ya rasul alhamdulillah duk wata masifa in dai ba kai aka taba ba hmm. kowa ma aka taba shi kenan ne mai sauki ne to haka suke tsananin kauna annabi wannan sanda yake da rai kenan hmm. amma sanda ya rasu kuwa sai zanto ba sa iya jurewa su tsaya a inda suke in suka ji an ambace shi ma sai na abubakar hudu ba farko da ya fara yi a kan mimbari na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mm. yana fara cewa a irin wannan rana a daidai wannan lokaci a wannan waje mm-hmm. manza Allah ya tsaya sai ya fashe da kuka ya kasa karasa hudu ba sai canja masa wuri aka yi ci gaba da yin hudu ba Allah ya ƙara yadda a gare shi bilal daina kiran sallah ya gaba daya an ce lokacin da aka buɗe baitul maqdis saboda kasa ma zaman madina ya je ya ce da sai na abakar ya ji ana rubuta sunan waɗanda za su fita yaƙi a sa da shi shi ma zai fita sham to siyasar sai na shi shine duk wani wanda yake babba a gaban annaba baya barin sa ya bar gabansa yana so su zauna su dinga kula da tsarin mm. jagorancin in sun ga kuskure su gyara alhamdulillah bilal kuma yana cikin manya na'am sai na baka yace a'a ba za ka fita ba banda kai bai yadda sai na Umar ya fita ba bai yadda Usman ya fita ba bai yadda Ali ya fita ba duk a cikin asharatul mubashirin mm. al asharatul mubashirun mutum ɗaya ya bari ya fita Abu Ubaida shi ma saboda hikima na'am to sai bilal ya aika masa da takarda ya ce aje a gaya wa abubakar wai in ya siye shi ne sanda ya siye shi a hannun umayya ibn khalaf dan ya ci gaba da morarsa to zai tsaya in kuma ya siye shi dan Allah ne to ya bashi je ya aikin Allah sai abubakar ya fashe da kuka ce to na siye ka dan Allah ne dan haka a tafi to ya daina kiran sallah an yi an yi da shi ina wanda yake wa bashi da rai la ilaha illallah to karshe sai da aka samu aka ci nasara aka buɗe baitul maqdis cikin abubuwa na munna mm. da ya sa musulmai suke ta farin ciki sai suka nemi sai na umar ya nemi izinin bilal ya kiran sallah an ce ya fara allahu akbar allahu akbar <laughs> allahu akbar allahu akbar mm. ashhadu allah ilaha illallah ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah aka ce ya fado daga minbar ya fado ya kasa karasa kiran sallah haka suke yi eh Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi yace da wahala in kwanta in yi bacci mm. face sai na mafarki na ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai ruwaya yace Anas yana faɗan wannan magana yana kuka wa Anas kulu zalika wa ainahu tazrifa mm. an rawaito irin wa'annan wannan matakan daga Sayyidina Usman daga Sayyidina Aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi sai na abubakar da sai na umar na abubakar lokacin halifancinsa zai ce da sai na umar ta'ala li na zura umma aina zo mu je mu kai wa umma aiman ziyara kama kana ya zuru ha Rasulullah, kama yadda manzan Allah yake ziyartar suna isa gidanta suna zama sai ta fashe da kuka saboda da ta san su uku suke zuwa da na abubakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da na umaru to wannan abin haka sahabbai suke duka abin da yake da alaka da shi ba sa wasa da shi ummu a sulaim mahaifiyar anas mm. tun wata rana da manzo Allah sama zo yana bacci ta ta guminsa ah. ta ɓoye a cikin wata kwalaba wannan gumin da shi suka dinga magani suka dinga ado ana ɗauraya kwalaba ana zubawa amma tura ba a taɓa samun turaren da ya kai ƙanshin ba. to abin ba ƙanshin turaren wani abu ne na mu'ujiza mm-hmm. amma abin da zai baka mamaki yadda suka dade suna kiyaye wannan abin saboda ƙaunarsu da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan gashin da ya yi ragowa a cikin kwalabar ya tabbata a cikin asar cewa anas dan malik mm-hmm. ya bawa ibn sirin wannan gashin mm-hmm. ya yi masa wasiyar cewa idan na mutu idan an gama yi mun komai an haɗa ni ku kitse min baki na ku daga mm-hmm. harshe na ku binne min wannan wannan gashin na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke so in nuna shine eh akwai biyayya tana nan da zaman kanta take eh. domin duk wanda ya ce maka yana son annabi baya masa biyayya ƙarya yake to amma kuma akwai soyayya na'am abin takaici shine mu zaka iya zuwa ka tarar da masallaci ana karanta sira ko tarihi wani ya miƙe kafarsa ya gida kuma yana dan yi yana duba WhatsApp Eh. eh saboda shi mahimmancin annabi sallallahu alaihi bai kai ne ya shi lokacin ba sun kasance aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi sukan canje yanayi hankalinsu wani lokacin yana barin jikinsu saboda ɗimaucewa da duba da asarar da suka yi salman al-farisi Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda hadisin ya tabbata a cikin mustadrak al-hakim mm. sanadin sahih na'am da musnad al-imam ahmad da waninsa cikin littattafai mm. cewa daga anas dan malik mm. yake cewa ishtaka salmanul farisi fa'adahu sa'ad ibn abi waqqas yace salman yayi rashin lafiya sai sa'ad ya je duba shi ɗaya daga cikin al-ashratul mubashirin mm. yace falamma al-uwad fi majlis salman lokacin da su masu dubiyar suka cika a wajen salman al-farisi to sai ya fashe da kuka da aka tambaye shi yana kuka sai aka ce masa mayu bikik shi sa'ad sai matsa kusa da shi ce me yasa kake kuka sai ce wallahi ma abki li wahidin min isnai ni ba ɗayan biyu ne yasa ni kuka ba Kowai tsoron tafiya lahira ko tsabagen san duniya mm. yace amma walakin ahida ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani alkawari ne muka yi da annabi ma rani illa qad ta'addaitu ina ganin kamar ban cika alkawarin nan ba kaji wata kauna zai mutu ma fa ma haina wannan mm. yace ahida ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yakuna zadu ahadina ka zadin rati. Mm. manzo Allah ya bamu mun yi alkawari da shi kan cewa kowa a cikin mu in zai tara dukiya to ya tara ta kamar matafi ma'ana iya abin da zaka zaka bukata shi zaka tara to shi kuma yana tunanin zai mutu yanzu ya bar wasu abubuwa ga annabi ya mutu bai bari ba tare da cewa abin da ya bari din da ya mutu gaba daya dukiyarsa bata kai dirhami ashirin ba oh, bata karasa ba kadarorin gaba daya su ma da aka yi musu kuɗi ba su kai dirhami ashirin ba kadarorin ma eh to ka kirga nawa ne kenan dirha kaddara ma dirhami arba'in duka dirhami ɗaya daidai yake da gram ka ce uku ma in ka zara da yawa gram uku na gwal eh gram ɗaya kuma a lissafin yanzu eh. dala amurka zai dala talatin da bakwai da ɗigo arba'in ko da bakwai ko da tara kaddara dai dala talatin da takwas dala talatin da takwas so uku so arba'in kaga ba wani kuɗi ne da yawa ba duka duka bai kai kuɗin da zaka sai gida ɗan ƙarami da zaka zauna ba amma shine iya abin da ya bari to an rawaito daga salman farisi din cewa yace duk sanda ka ganai kuka ɗayan abu uku ne na ɗaya firaqul ahibbata muhammadin sallallahu alaihi wa sahaba mm. in na tuna manzon Allah ya rasu sai ne ta kuka to san annabi sallama wani abu ne muhimmi da ya bayyana ƙarara a cikin rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka tabi'ai suka ga suna yi mm. haka tabi'ut tabi'ina suka suka ga suna yi su tabi'ai da tabi'u tabi'ina da basu rayu da manzon Allah sama ba mm. to duk abin da yake da alaka da annabi sama sai kaga suna girmama shi suna mutunta shi mm. Imam Malik baya bari yara su zo masa majalisi wajen karatu ba dan yana musu bakin ciki ba sai dan kar wani yaron ya zo ya kuka ko yayi tari ko yayi hayaniya an muna na ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam har ma an ware malaman da ba sa ba da hadisi sai sun yi wanka irin yadda ake wankan janaba ko ba su da jaraba sun sanya turare sun sanya tufafi masu kyau saboda tsabagen san annabi sallallahu alaihi to shi wannan so din mm-hmm. yan uwa mm-hmm. ba abu ne da kake ganin sa ba amma yana da alamomi to wanda alamomin manya-manyan malamai sun yi bayani wanda daga cikin waɗanda suka kyautata wajen bayanin alamomin akwai al'imamul qadi mm-hmm. iyab Eh, al-yahsabi Allah ya ji kansa da rahama wanda ya kawo su a cikin littafin sa ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa bayan shi ga Ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da mm, rahama mm, mm, bayan shi da sauran malamai dai haka da suka yi bayani akan abin da ya shafi alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam amma a takaicen takaicewa daga sai ga ba mu su ba kadan yawa daga cikin alamomin eh, na'am na farko akwai yawan yi masa salati duk wanda za a ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa salati ba eh. to wannan mutumin ba karamin tantiri bane a cikin tantiran ma gogagge bayanai akan salatin annabi sallallahu suna da yawa amma hmm. mafi kyawun littafi hmm. bayan qur'ani da littattafan hadisi hmm. ka je ka duba littafin jila'ul afham fi fadlis salatu salami ala muhammadin khairil anam na ibn al-qayyim ya kawo fawaid fa'idoji kusan 100 ko sama da haka na yin salati da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yasa aka ce malaman hadisi eh. sun fi kowa rabo dangane da abin da ya shafi matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda maza sun ce inna shaddu ummati a da maza Allah sama ke cewa inna aulan nasibi. Mm. yawmal qiyamati aktharuhum alayya salatan wanda suka fi min salati su suka fi kusanci da ni ranar alkiyama to su ne kullun qala rasulullah sai sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan shi kuma salati yana da ka'ida to akwai wanda manzon Allah sama ya koyar shine da ake cewa salatu as-salatu al-ibrahimiyya mm. wannan shine yafi kowanne salati matsayi da daraja domin in aka yi maganar cewa in kai salati za a baka lada kaza a cikin abin da ya inganta na hadisi to shi mm. ake nufi don haka in dai shari'a ta zo ta ce a wuri kaza a yi salati eh. kamar a sallah a yi salati a sallar jana'iza a mm. kabbara ta biyu a yi salati mm. to wannan salatin ake nufi na'am ibrahimi eh, idan aka idar da sallah a yi salati na'am to amma bayan nan duk wani abu da yake ɗaukan ma'anar girmamawa da mutuntawa da roƙon ƙarin matsayi a wajen Allah da za a yi wa annabi sama da kowane yare ya halatta a matsayin salati kuma ana sa ran mm. wanda ya shi in Allah da zai samu lada sai dai da sharaɗi na ɗaya duk inda koda da larabci kai duk inda ka kai matuƙa wajen kawo kalmomi masu kyau da kirari da mm. yabo ka ƙaddara cewa ladan salatin ka ba zai huce ladan salatin da annabi sallama ya koyar ba mm. amma dai kana da lada a hudu ba ne ko a waka ne ko a baka ne ko ma a meye insha Allah ba za ka rasa lada ba abu na biyu kada ka kawo salati kuma da kanka ka ba da lada ka ce in an yi ana da lada kaza ko da ladan da za ka kawo ƙasa yake da ladan da annabi sallama ya ce ana samu in an yi wancan mm. domin kuwa ba wanda yake da wannan haƙƙin da yancin sai Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kuma ya ƙare mm. ba wani mutum kuma da za a ƙare masa wahayi in kuma ka kawo haji salati ka ce wannan ana samun lada kaza to faɗa inda yake ka ba mutane dama su koma dan kada a yi wasa da janabin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, sannan kuma lallai ya zanto salatin da zaka yi ɗin kar ya kunshi abubuwa da suka saba wa shari'a ala sabilil misal bai halatta ka kira annabi sallallahu alaihi da wani suna da ba a san ma'anarsa ba ko sunan da wasu suke ganganci su kawo shi na bugun alƙaluma da lissafi eh. wannan cutarwa ne akan janabin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda in aka ɗauko sunan ma aka dire shi a kamusin larabci ba a ko da zaka sa kwamfiyotocin duniya sai ba san sunan ba to bai halatta a cikin salatin ka sai Allah ya salati ga sai ka faɗi wani suna wanda ba a same shi a ƙur'ani a sunayen annabi sallallahu mm. ba a same shi a hadisai ba ba a samu wani cikin magabatan da suka ceto karnannukan da ba fitina a cikinsu ba mm. kuma sannan in aka kawo shi cikin duniyar larabci sai a tambayi balarabe dubu ya ce bai sani ba kai kadai ka sani ko kai da wanda ya zo da sunan ka sai ai abin da isa in an hada kaza da kaza zai bada kaza mm. wannan bai halatta ba sannan abu na biyu bai halatta ka kawo a cikin salatin wani suna na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sifa ce tasa a wani yanayi mm. amma ka kawo shi a yanayin da in an ji ba zai ba da cikakken yabo ba bar misali annabi sallama yana yaki mm. amma rayuwarsa ba yaƙi ce gaba ɗaya ba mm. yaƙi larura ce ta kansa a je yaƙi to bai dace ba ka zo za ka siffanta annabi sama ka ce an gaida kai mayaƙi tunda a cikin mayaka akwai wanda yake yaƙi da gaskiya akwai wanda yake yi mara gaskiya in ka sakawa mutum sunan mm. sai ka yi ƙoƙarin yin bayani wajen tantancewa da zai fi ka ɗauke ka kawo muhammad wanda sunan da ƙur'ani ya faɗa in ba za ka iya a waƙe ba ka yi a baka sai ka sa in dai dan Allah kake yi sai dai in so kake kuma ka birge yawwa ko kuma ka zo ka ce masa manzo Allah yana da murmushi yana da dariya mm. amma ba ladabi bane ka zo ka ce Allah ka yi salati game dariya to ka gaya min me bambanci tsakanin annabi sama da yake dariya ga wanda bai san annabi ba yanzu kaddara wani arne ya zo nan sai ya ji kana cewa Allah kai salati ga mai dariya sai ya fahimci iya abin da zaka iya gaya wa annabin ku kenan shi ma ai yana dariya amma da zaka ɗauko sunansa mm. wanda an san shi da shi mm. wannan aka yi tambaya sai a yi sa to wannan ma baya dacewa kawo ka ce mayaƙi mai dariya wasu kuma yaga Allah jarrabe su irin waɗannan suka fi sha'awa to wannan watakila sai ka ga niyyar Allahu alamu bis sara'ir Allah ne kadai san me cikin zukata amma lokacin gaskiya kamar suna ba da damar a tuhumniya su ne tun a duniya tun da gashi su Hassan ibn Sabit sun yi yabanna mm. su sayyidina Aliyu sayyidina Aliyu ya yaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin dalilan ma da yasa aka ce ya halatta kai ma ka iya yin framing ka kirkiri naka salatin mm. amma ka kiyaye ka'ida misali Allahumma dahiyal madahuwati wa bari al masamuka da aka samu daga sayyidina ali kamar da abu nu'aym ya rawaito wa jabbar al qulubi ala fitratiha karshe bayan yi wa Allah kirari sai ya ce kayi wa an ij'al nawamiya barakatika wa menene salawatika ala nabiyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ba mukhalafa ba sabani a ciki in ka kirga ga akwai yi wa Allah kirari da yabo kuma sa'an nan babu wa kai wajen lalle sai ka nemo abin da ba a taɓa yinsa ba wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati alhamdulillah sa ga lokaci na tura kuma ga malamin nan bai kai ga ida wannan bai da yake mana akan soyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wace fatan Allah ka shayar da mu ita kuma Allah ka datar da mu a cikin ta to kuma kar kuma taka yadda da ke faɗa muku cewa Alhaji Haruna Tayar Hungu Hadimu Sunna shine ke daukar nan wannan shiri muna fata Allah ya ƙara saka da alhairi Allah ya ƙara biyan bukatarsa kuma ya tsare dukiya saboda alfarman zan Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu kamar yadda aka saba dai kun ji shehin malami shek malam abubakar abdulsalam gwale wanda kamar yadda aka ji ya yi mana bayani akan soyayyen manzon Allah kuma kamar yadda yi alƙawari zan dan karanto alal kalle dan sakonnin da ku turo manta lamba wayar da muka baku domin mu ji wasu amsoshin da malam zai ba dangane da tambayar ku ma kallahu za mu karanto tambayoyin masu aro to malam akwai tambaya ta farko wacce aka rubuto aka cewa zuwa ga filin sanin ya kamata muna godiya Allah ya saka muku da alheri Allah ya ƙara fatahi dan Allah shehin malami shai malam Abdul Wahab Abdullah duk da cewa ba shine yake zaune akan kujerar ba tace suna na Ruqayya Khalid malam wai mutane sun ce idan mace tana naƙuda Allah da kansa yake zuwa ya taimake ya taimake ta dan Allah malam me gaskiyar wannan magana to uh, babu nasi na hadisi ko na Qur'ani da ya nuna cewa akwai wani abu da ake yi wai Allah zai zo da kansa kawai abin da Allah ya nuna mana ranar alkiyama ne waje a rabbuka wal malaku saffan saffa amma duka wani abu da ba tashin alkiyama ba a ce wai Allah ya zo da kansa eh. wanda har za a sa mutane masu muna na zato da tunani game da sifar Allah wannan gaskiya akwai kuskure a ciki wannan magana ba gaskiya ba ce ba Allah ya sa mu dace to malam sai sakon ne ya fito daga hannun Sa'idu Bala shi kuma yana cewa assalamu alaikum dan Allah malam an daura aure sai an goya rasu shin akwai gado ga amaryarsa daga Sa'idu Bala to a in an ce aure akwai ma'ana ta musulunci shine duka alaka da ta shiga tsakanin mace da namiji a shari'ance wanda aka gama cika sharuɗa hmm. kuma ba a samu wani abu da zai zo ya warware wa'annan sharuɗan ba to in dai har ba sakin ta ya ba kuma ya aure ta kuma a matsayin matarsa ce mm. to za ta yi mashi takaba kuma sa'an nan za ta wato za ta ci gadansa shi ma kuma haka in ta mutu zai ci gadanta in dai har an cika sharuɗa na aure komai da komai idan kuma zanto akwai ruɗani dangane da abin da ya shafi ya tare ko bai tare ba to hukuncin wannan in ya faru sai a tafi kotu su alƙalai suna da ƙa'idojinsu na hukunci da kuma raba gardama wallahu ta'ala a'lam to alhamdulillah to malam sai ya sako wani bawan Allah da yake cewa zuwa ga filin sanin ya kamata na gidan rijiyar Kano yace malam me hukuncin wanda ya yi sabon aure amma bai yi sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ayi da iyalinsa ba da iyali ba eh hukuncinsa shine bai kyauta ba dan bai bi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin ba wajibi bane sai an yi sallah shawara ce ake ba wa mutum kuma mutum a matsayinsa na masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shi shine sharaɗi da na gaba da zamu faɗa amma ba lokaci sai eh. lokaci insha Allah shine bin annabi sallallahu alaihi sau da kafa akan duk abin da ya umarni saboda haka da dai yayi da yafi gaskiya amma duk da haka hmm. in bai ba lokacin da aka tare din ko a wani lokaci yayi ya roki Allah musamman in mantawa ya insha Allah ana tunanin Allah zai bashi abin da yake ba kowa da kowa to alhamdulillah to malam sai sako na gaba wanda shi ma ba a rubuta suna ba amma abin da ake cewa shine malam ka ce duba babu kyau to ya za a yi da duban yan rediyo masu cewa yau za a yi ruwa ko kuma za a yi zafi eh, wannan ai ba sunansa duba ba shi wannan sunansa hasashe na yanayi kuma shi din ana yin sa ne bisa ka'idoji na ilimi wanda in ka kula ko a gidan rediyon ba 'yan rediyo ne ba ma'aikatan rediyon ne kowa da kowa yake faɗa ba wasu ne wanda su abin da suka karanta kenan ko kuma wasu ne da aka ware su je su rinka rawaito abin da masu ilimin suka yi bincike suka gano shi kuma wannan ilimi eh. na hasashe shari'a ba ta haramta shi ba in dai za a tsaya a bashi ka'idojinsa da dokokinsa eh. musamman kuma yana taimakawa wajen sanin lokutan sallah da kuma tantance lissafi suna kallon taurari ne da rana da wata mhm. sai su dinga buga lissafi tsakanin juyawar falaki da kuma canje-canjen yanayi da ake samu a sama shi za zamu ji tun shirin da tun duk wanda ya san gidan rediyo Kano tun eh. shekaru masu yawa zai ji shi malamin Malam Ibrahim Alfalaki eh. in yazo yakan yakan faro huwan allazi ja'ala الشمس ضياء والقمر نورا نعم. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب نعم. تو منازل din suke dubawa kuma Allah ya kaddara manazil din masaukai na wata da rana din to in suka kalli masaukan duba da jiya abin ya faru shekaran jiya abinda ya faru gobe to ana sa rai kuma in abin ya ci in ya ci karo da a ah, lissafin su mm. ai ba zuwa suke su ce na su ne daidai ba na Allah ne daidai gaskiya ne yawa ibn islam ibn taymiya Allah ji mm-hmm. kansa da rama yake cewa idan masu ilimin taurari da hasashe suka ba da wani abu mm-hmm. na hasashe cewa abu kaza zai faru in har sun dogara da dalilai na ilimi da ka'idoji babu laifi ka yadda haka kafa hujja da shi amma ka rataye maganar da cewa in Allah ya ce alabashi in abin ya saba wa wannan abin sai ka tuhumi ka'idojinsu na ilimi ko kuma kawai Allah ne so ya gudanar da abin da ya gada alhamdulillah Allahu a'lam to muna fata wanda ya wannan tambaya da sauran masu sauraro kun ji amsar da malam ya bayar dangane da wannan sako ka to sai kuma sako kusan na karshe a cikin shirin wanda muka za karanto daga malama Usaina take cewa muna godiya ga Alhaji Haruna Tayar Hungu hadimin sunna wanda ya dauna wannan shiri muna fata Allah ya ƙara arzikin sa kuma ya saka da ta tace dan Allah malam yaya kalar maniyin mace yake to <laughs> a shi kalar maniyin mace kamar yadda malamai suke faɗa hmm. wato ya tsararo ne ba kamar na namiji ba wanda yake mai kauri yanayin yanayin yadda in an ganshi za a ganshi kenan namiji hmm. na namiji kitabarbar yake haka yana da kauri kamar dai sitati da ake faɗa da Hausa ita kuma na mace yanayinsa kamar yanayin ruwan kwai ne haka zalika kuma shi na namiji fari ne tas Mm-hmm. ita kuma na mace kamar rawaya-rawaya ne wanda yana kama da kamar kwanduwar kwai ko kuma mm-hmm. kalar da ke cikin yala-yala ke nan eh, yawwa a kwarai da Allah ya eh, samu dace amin malam to muna godiya Allah ya saka da alheri masu sauro kamar da aka ji shehin malami shehin malam Abubakar Abdulsalam kenan wanda aka sai da baban gwale wanda ya zo gabatar da wannan shiri muna fata Allah ya kara saka da alheri kuma muna godiya ta musamman ga bawan Allah nan wato Alhaji Haruna Tayar Hungu hadimun Sunna wanda kamar na faɗa shi ne ke ɗaukar nan gaba da kawo wannan shirya kare Kano muna fata Allah ya ƙara arzikin sai ya saka da alheri ya kuma kiyaye dukiyarsa kamar yadda ya kamata muna roƙon Allah ya ƙara masa baiwa irin wannan to ga masu kokarin turo da lambar tambayoyin su za ku turo lambobin waya ku ta wannan lamba sifili tara sifili uku biyar takwas uku sifili biyu biyar uku zan ƙara faɗan lambar wayar sifili tara sifili biyar uku takwas uku sifili biyu biyar uku insha Allah ko kuma ta wato hanyar facebook a www.facebook.com slash sheikh abdulwahab abdallah insha Allah in an turo mana za mu ga wannan sakon naku ko kuma ta email address din nan a bimbas foundation at gmail.com insha Allah muna fata Allah ka amfana da mu da abin da muke ji muna kuma ƙara godiya ga wannan dattijo wato hadimin sunna Alhaji Haruna Tahir Hungu wanda ya dauna shirin amma din dukkan wanda suka taimaka shirin ya kammala musamman da yaji Aisha da ke tare da mu wadake mana gabatar da shirye-shirye da kuma wannan bawan Allah shehin malami Sheikh Malam Abubakar Abdulsalam wanda aka sani baban gwale a madadin su baki daya garba rabi bala ce dayan gwasa sanar cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku ta lafiya